ya koma irin siffarsu don ya yi faɗa da su har ma ya yi nasara a kansu dakatawa ya ɗanyi da yin jawabin ita ma angel ne? ta dakata da yin kukan tana kallon shi zuciyarta cike da mamaki haɗi da ruɗanin maganganunsa kuma daga gani ba ƙaramin mutum ba ne ba na so ku kara wata ɗaya a gidan kurkukun nan saboda muna gab da shiga watan da za a gabatar da black knight taro ne na matsafan duniya da za su halarta zuwa gidan kurkukun kaddarar nan daga kasashe daban-daban za su zo ranar gwada rashin imani ranar zub da jinin prisoners idan muka bari ranar ta riske ku a cikin kurkukun nan bana tunanin ɗaya daga cikin ku zai rayu dalilin da yasa suka daina zuwa ɗaukar ku saboda sun dakatar muku da jinin al'adar ku na mata saboda tanadin da suke ima wannan ranar tsawon watannin da kuka ɗauka ba ku yi jini ba a ranar za su yi muku sihirin da zai sa ya dawo muku gadan-gadan don su gwada rashin imani a kanku hankalin angel ba karamin tashi yayi ba idanuwanta a zazzare take kallon face mask din fuskarsa mask din fuskar shi tsigar jikinta duk ta tashi haikan jin abin da ya ce lokaci yana ƙure mini yanzu zaki ki yi mini duk wata tambaya da ake ciki dake a cikin zuciyarki numfasawa ta yi kafin ta so jera masa tambayoyi akan abubuwa da suka cunkushe mata kwakwalwarta ka ce mini kai dan tsohuwa ta mira ne ta ma tana da ɗa da farko ta taɓa faɗin cewa da a ce ta taɓa yin aure ta tuni ta yi jika da ni daga bisani kuma ta gaya min cewa ita ma prisoner ce kamar mu tun tana karama aka kawo ta gidan gurgurgun kaddarar nan har ta girma ta yi aure har ta haifi 'ya'ya da jikoki kai na ya daure kuma me yasa kuke son daukar fansa sannan ta ya za a yi mu iya ganin kofar da za ta fitar da mu daga cikin gurgurgun bayan haka ina so in sanar da yadda ina so in san ta yadda za mu taimaki ɗan uwanmu da nishi ya dawo cikin hayyacinsa menene dalilin da yasa ake kira na da kaddarar kurkuku ita ma yar uwa ta batul akwai sunan da aka sanya mata a bayan rigarta heartbeat of prison na jima ina son sanin me yasa aka bambanta mana uniform ɗinmu da na sauran 'yan uwanmu su wane ne ke da gidan kurkukun nan waye ya sadaukar da ni tunda ta fara jira masa tambayoyi bai katse ta ba har sai da ta kai karshe tukunna ya soma magana a tsanake kamar yadda na faɗa miki da farko haka zan maimaita miki a yanzu ni ɗa ne ga tsohuwa ta mira ni kaɗai ne ɗa da ta haifa watakil ta gaya muku hakan ne gudun kada ta ya tono a fahimci cewa kamar tana son kusan wani abu dangane da rayuwarta ne wanda yin hakan babban matsala ce a gare ta shi yasa take yi muku karya a kalamanta dalilin da ya sa. muke son ɗaukar fansa saboda mahaifina da suka yi silar mutuwar shi babban malami ne wanda duniya ta san da zaman sa ana kiransa da habibullah yana ɗaya daga cikin manyan malamai na duniya masu zagaye kasashe domin yin da'awa allah ya yi mishi baiwar ilimi Dan ƙasar najeriya ne tunda yake bai taɓa yin aure ba a zamanin sa bai da burin da ya wuce yayi koyi da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wurin karkato da hankulan waɗanda ba su yi imani da allah ba don ya musuluntar da su ita kuma mahaifiyata tsohuwa ta mira yar kasan america ce ba musulma ba ce ba ta da addini farkon haɗuwarsu da mahaifiya da mahaif da mahaifiyata ya je kasar dubai domin gudanar da gasar musabaka ta karatun alkur'ani ta duniya da aka gayyace sa da aka gayyace su tare da manyan malamai na tau na sauran kasashen duniya a babban birnin dubai wato abu dhabi a can allah ya haɗa su ita ma lokacin ta je kasar gudanar da harkokin kasuwancinta kamar yadda ya bani labari tun da yake bai taɓa sanya ran shi zai so wata 'ya mace ba har ta kai su ga yin aure ba sai ga shi kaddara ta haɗa shi da auren baturiya Yar kasar amerika ba komai ne ya shi amincewa da ta yin soyayyar da ta yi masa ba face don ta nuna tana so ta musulunta har ya amince zai aure ta kin ji dalilin da ya sa har ya aure ta ba tare da sun samu matsala ba kin san su turawa da zarar yaro ya haura 18 years yana da yancin da zai yi ko me yake so iyayenta ba sa son auren sai dai ba yadda za su dole suka hakura ta bi zaɓin ranta bayan sun dawo ƙasar Najeriya ne ta musulunta hakan ba karamin daɗi yi ma danginsa ba tunda iyayena suka yi aure ba su taɓa haihuwa ba har sai da auren su ya kai shekara goma tukunna Allah ya kaddara samuwata a lokacin sun manyanta mahaifina ya tsufa ita kuma mahaifiyata tana da shekara arba'in a duniya dakatawa ya ɗanyi da yin maganar Angel ta zuba masa ido tana jiran ya cika gaba da bata labari. Akwai wata baiwa da Allah ya yi wa mahaifina duk idan ya haɗu da mutum mai sihiri a jikinsa sai ya gane. To haka ce ta fara a tsakanin shi da ɗaya daga cikin shugabannin da ke rike da kurkukun kaddara. A lokacin an gayyace shi wani taro jihar Kano State za a yayi ɗalibai da suka haddace Alkur'ani mai girma. A filin taron Allah ya haɗa su da shi tunda suka yi tozali da idan junansu hankalin shi ya ki kwanciya. saboda matsafa suna jin shakkar habibullah tun bayan da aka kammala taron mahaifina ya dawo gida yana ta tunanin wannan mutumin da suka haɗu a wurin taro abin da ya ɗaure masa kai duk wurin duk wurin shine babban mutum da aka gayyata ba su taɓa haɗuwa da shi ba sai ranar shigar mutuncin da ke a jikinsa ta ba shi mamaki matuka kuma sananne ne a idan jama'a bibiyar rayuwarsa mahaifina ya ci gaba da yi don ya gano me suke aikatawa saboda ya gane bakin sihiri yake da shi duk inda ya san za a yi taro na manyan mutane sai ya je don ya haɗu da wannan mutumin kuma cikin sa'a suke haɗuwa da shi har ma su gaisa a wata rana ne bayan an yi wani taro na manyan mutane mahaifina ya bi bayan su a ɓoye ba su sani ba har ya ga kaɗan daga cikin abin da suke aikatawa hankalinsa ya tashi matuka a daren ranar bai kwana a garin da aka yi taron ba tsakar dare ya dawo kaduna babu wanda ya san da dawowarsa a wannan ranar sai dai muka gansa ya shigo gida ashe tun lokacin da yake yi musu leken asiri sun gan shi suka kyale shi don su ga iya gudun ruwansa a lokacin da ba mu yi tsammani ba matsafan nan suka kawo mana hari tsakar dare suka yi mana zuwan bazata a cikin gidanmu gabaki ɗaya suka tattara mu da mahaifiyata da ni kaina da mahaifina kin ji silar kasancewar mu a gidan kurkukun kaddara ɗakin da kuke rayuwa a cikinsa a nan suka kulle mu mu duka ukun tun kafin a sabunta ginin tun yana tsoho mahaifina ya yi ƙoƙari wurin ganin ya nema mana hanyar da zamu kubuta amma abin ya faskara saboda babu kofa a cikin ɗakin a da tseke ta ko ta ina akan idansa mugayen matsafan nan suka yi amfani da mahaifiyata da kuma ni kaina duk dan su kuntata masa tsabar bakin cikin wannan abin ya sa shi kamuwa da ciwon zuciya mun fuskanci tashin hankali a hannun a hannun kattun da ke tsaron kurkukun nan kamar yadda ake ba su abinci sau kamar yadda ake ba ku abinci sau ɗaya a rana haka suke ba mu mahaifina bai cin abincin shi ne yake ajiyewa ne yake ajiye mawa don kada baya cin abincin shi ni yake ajiye mawa don kada in ji yunwa yana matukar sona ni ma ina ƙaunarsa har rokanmu yayi kanmu mu yafe masa saboda shi ne silar jifa mu cikin halin da muka tsinci kanmu da a ce bai yi musu leken asiri ba da duk hakan bata faru ba ire-iren waɗannan maganganu da yake yi yi mana ba karamin karya mana zuciya yake yi ba da kansa ya faɗa mana cewa zai yi mana hanyar da za mu gudu daga cikin kurkukun nan amma baya jin zai rayu ya yi kokarin sama mana hanya ko da ta bango ne mu bi mu wuce sai dai hakan ya fuskara gashi komai muke yi idansa a kanmu suna kallon mu da zarar sun ga ya fara kokarin yin ibada sai su shigo su kama mu suna azabtar da mu ni da mahaifiyata duk dan ya dakata da zarar sun fara yake dainawa saboda bai san su wahalar da mu bayan mun dan samu sassauci daga wurin su ne ya ci gaba da neman hanya a cikin ɗakin har Allah ya sa ya gano wata tsohuwar hanya da ruwa ke bi ya wuce ta cikin ta girman kofar mutum zai iya bi da rarrafe ya wuce ta cikin ta ko da ya gano hanyar bai bari sun fahimci hakan ba irin kabi a sannu wurin ganin ganin ya tono ta saboda a garkame take sun rufe ta da dakakken karfe wanda idan har ba sihiri mutum ke gare sa a jikinsa ba ba zai iya buɗe ta ba ta ya zai iya buɗe murfin karfen da ke a jikinta bayan komai muke yi suna kallon mu za ku gane ne za su gane ne asirin shi ya tono silar hakan kuma za mu iya rasa rayukanmu abinda mahaifina ya yi a wurin da ya zauna ya yi amfani da baiwar ilimin addinin da Allah ya bashi addu'o'i ya rinka yana ta tofe cikin ɗakin tsawon kwana biyu ya ɗauka bai motsa daga wurin ba babu ci babu sha haka ya zauna yana kai kukansa ga ubangijinmu Allah subhanahu ta'ala silar wannan addu'o'i da mahaifina ya yi ma wannan wurin ya sa garkuwar sihirin da ke a zagaye da sashin ta karye har yau har gobe matsafin ba su iya sanin mai ke wakana a ciki ba muddin mutum ya shiga wurin ba za su iya ganin sa a allon su ba mu kanmu sai daga baya muka fahimci cewa garkuwar sihirin da ke a wurin ta karye hakan ba karamin daɗi ya yi mana ba sai dai kashi muna shirin balle kofar don mu gudu ciwo ya tarnake mahaifina ya faɗi kasa yana ambatan kalmatu shahada dama ya ce mana da wuya ya rayu saboda ciwon zuciyar da matsafan suka dasa masa ga ba magani mun yi kuka tamkar ranmu zai fita yana a cikin mawuyacin hali yake rokan mu akan mu tafi kada mu tsaya jiransa kada su zo su kama mu ba mu ji maganarsa ba muka ki tafiya saboda mun sanya wa ranmu cewa dole sai da shi za mu gudu muna tsaka da kokarin dawo da shi hayyacinsa don ya tashi mu tafi giants ɗin da ke kawo mana abinci suka ritsa da mu nan take kuma mahaifinmu ya cika mu kuma suka ta sakera mu zuwa can cikin kurkukun na san dole an neme mu an kuma yi addu'o'i sosai sai dai bawa baya wuce kaddararsa tun daga wannan lokacin suka mai da mahaifiyata ma'aikaciyarsu ni kuma suka bani horon zama giant horo mafi wuya a duniyar nan ni ƙauyen da muka yi gare su muka zama masu biyayya shi yasa suka yarda da mu sosai musamman ma mahaifiyata tsohuwa ta mira tabbas mun aikata babban kuskure na bin umarnin matsafa saboda sun daukar saboda sun daukar fansa duk da farko da suka yi mana tayin aikin ko su kashe mu kin yarda muka yi sai daga baya ita mahaifiyar ta wata amince saboda a tsarin su ba sa yi ma mutum sihiri dan ya amince zai yi musu aiki sun fi so da kanka ka amince kana a hayyacinka sai daga baya ne ake baka sihirin a koya ma abubuwa lokacin ba irin kokarin da ban yi ba wurin nisar da ita kan illar hakan don kuwa sai mun yi radda amma ta kafe dama kuma to babba ce ina ji ina gani mahaifiyata ta bar addinin musulunci ta shiga cikin matsafa sosai saboda ci gaba saboda ta ci galaba a kansu a lokacin ta roke su kan kar su wulakanta gawar mahaifina su maida ta gida a samu a yi masa sutura suka amince don dama ba zai don dama ba zai musu amfani ba sai ma ta ja musu matsala amma ni an sha daga amma ni an sha daga da ni kan in amince naki karshe dai soyayyar uwa ta kwace ta kwashe ni da kuma nuna min da ta yi in muka kawo karshen su hakan kaman jihadi ne mu kai daga baya sai mu tuba mu roki Allah ya fi mana da haka na amince sai dai ni har yanzu musulmi ne dan zuciyata ta ki yarda in bar musulunci sai dai kuma bana sallah gaskiya saboda a gidan kurkukun kaddara ba a yin sallah shine abu mafi muni da suka tsana shi yasa a duk lokacin da mutum yayi niyyar yin sallah suke birkita masa lissafin kwakwalwar shi ba dan mun so muka kasance ma'aikatan gidan kurkukun nan ba kafin mutuwar mahaifina yayi mana addu'a mai mai karfi akan Allah kada ya ba su nasara akan mu ya roki Allah da ya ba mu ikon tarwatsa matsafan da ke rike da kurkukun kaddarar nan ina ji a raina cewa addu'ar mahaifina ce take bibiyar rayuwata shi yasa har yau har gobe hankali na bai taba gushewa ba ina sane da komai duk wani zalunci da ake aikatawa bana ɗaya daga cikin masu yi ban taɓa kisa ba tun bayan da aka horar da ni na zama giant silar hakan yasa har yau ba su bani matsayi mai girma ba amma suna ɗaga min sosai sakamakon mahaifiyata da ta yi mu baya a gaba ɗaya ina matukar tausayin rayuwar da nishi ni na fara rayuwa a gidan kurkukun nan na mallaki hankalina shi kuma tun yana jinjirinsa bana tunanin ko cibi an yanke masa a haka aka kawo shi naɗe cikin tawul matsafa sun girgiza da ganin irin kyan da Allah ya mishi wallahi ban ji daɗin yadda suke sarrafa rayuwar shi ba yaron yana da kaifin basira fiye da tunaninki Allah ya yi mishi baiwar da zai yi wuya a samu mai irinta yana da saurin haddace abu he is a gifted sannan yana da karfin yana da karfi tun kafin su sanya masa sihiri a jikinsa danin shi yaro ne mai karfin gaske ko ni na sha jaraba yin dambe da shi a gidan kurkukun nan tun yana da shekara sha biyar yake ba mu wahala da biyu suke haɗa mu faɗa da shi don su jaraba karfinsa abin da zai baki mamaki mu tsafi ne a jikinmu shi kuma babu sihiri a haka yake cin ubanmu sosai angel ta fashe da matsanancin kuka tausayin da shi ya kama ashe tun yana jariri aka sadaukar da shi a gidan kurkukun kaddara maganar da salsabil ya gaya mata ta ƙara sanya mata ƙaunar nishi a cikin zuciyarta. San shi ya ƙara ninkuwa ji take kamar ta yi fiffike ta je inda za ta gansa don ta rungume shi a jikinta. Sauran tambayoyin da kika yi mini ba zan iya amsa miki ba saboda babu isasshen lokaci. Za su iya riskar mu. Abu ɗaya da nake so ki mini alkawari shine ki kokarin ganin kin bi duk wasu sharuɗa da zan faɗa miki don ku tsira daga cikin kurkukun nan. Mun ɗaura buri akan ki Unesa saboda ta hanyar ki ne kadai zaki iya tona asirin matsafan da ke rike da kurkukun kaddara muna so duniya ta san da zaman su a san me ake aikatawa a gidan kurkukun yin hakan da zaki shi zai janyo hankalin mutanen duniya daga nan za a samu waɗanda za su iya kawo musu farmaki ina so ki ɗaurawa kanki nauyin hakan ko dan saboda rayukan da ke rayuwa a cikin kurkukun nan cikin mawuyacin hali akwai ire-iren ku da yawa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba an kulle su an hana su sakat kullum ne sai an rasa rayuka a gidan kurkukun nan kashe mutane suke yi tamkar kyankyasai idan har ba mu kawo ƙarshen kurkukun nan ba to ko za su ci gaba da aikata barnar da babu ranar dainawa muna buƙatar jin tausayin yaran da ke rayuwa a kurkukun nan don Allah unaisa ki taimaki rayuwarsu ki daure ki jure ki jure wurin ganin kun tona asirin abin da ake aikatawa hannayenta ya riko a cikin nasa ya rinka yi mata magiya sautin muryarsa kamar zai fashe da kuka ga dukkanin alamu sun gaji da ganin zaluncin da ake aikatawa a gidan kurkukun kaddara tun tana yin kuka har muryar ta dusashe da kyar ta samu ta tsagaida tana ta tsagaita tana kallon shi ta ce na yi maka alkawari idan Allah ya bani daman fita daga kurkukun nan zan tona asirin su har ma mu bada da gudunmawa wurin ganin an kawo karshen su bi isnillahi ajiyar zuciya ya shiga saukewa kafin ya daidaita nutsuwarsa ya ci gaba da cewa silar sabunta gidan da aka yi kofar ta ɓace mana amma muna hasashen tana a cikin ɗaya daga cikin waɗannan makewayin naku guda uku akwai wata tukunyar fulawa da ke ajiye cikin toilet ɗinku mahaifiyata ce ta ajiye ta saboda bayan an sabunta ginin shafin da ke a kasan wurin bai zauna da kyau ba kuma ba komai ya jawo hakan ba face silar zaman da mahaifina ya yi a wurin na tsawon kwanaki biyu yana ibada to duk wani abu da ke da sihiri idan ya taɓa wurin ba zai zauna ba sai ya nuna alama gudun kada ta manta da kofar sa ta ajiye wannan tukunyar fulawar idan kuna so shafin da ke a kan kofar ya babbako ba tare da kun sha wahala ba ku yi amfani da ruwan zafin da ake kawo muku a matsayin ruwan shanku da zarar kun yayyafa shi a saman wurin zai tsatsage daga nan kofar za ta bayyana amma fa sai kun yi taka tsantsan kada farin cikin ganin kofar ya sa ku fasa ihu wanda zai janyo hankalin su wani irin farin ciki ne ya lulluɓe Angel bakin ta yake rufuwa kada ku sanya ranku cewa dukkaninku za ku tsira ba abu ne mai sauki ba dole ku fuskanci tarin kalubale wurin kuɓuta. musamman ma makullin nan da makullin nan ɗaya da baya a cikin ku wato da dole ku dawo da shi saboda shi kadai ne zai iya cire marfin karfan da ke a jikin kofar cikin sauki ba tare da kun sha wahala ba cikin shi shekar kuka ta ce ta ya za mu iya gano da nishi har mu iya dawo da shi cikin hayyacin shi bai amsa mata tambayar ta ba ganin ya miƙe tsaye ya sa ita ma ta miƙe tana kallon shi akwai ruwan zamzam da mahaifina yake kawo yake yawo da shi cikin aljihuwar rigarsa ya mallake shi ne a wurin wani hamshakin malamin addini wanda ake kira da Sheikh Al-Ikhlas ɗan ƙasar Madina shi ya yi masa kyautar jakar ruwan zamzam ɗin. duk mutumin da ya karɓi ruwan a bakinsa ya haɗe to zai yi wuya sihiri ya yi tasiri a jikinsa sannan waraka ne ga kowace iriyar lalura ta izinin ubangiji dabarar da mahaifina ya yi sai rinka ɗiban ruwan zamzam ɗin yana ɗora shi cikin kananan robobi duk in zai fita a cikin aljihunsa yake ɗauka ya ɗora saboda tsaro bai san ko Allah zai haɗa shi da mai bukatar taimakon wata lalura da ke damunsa ba shi yasa yake yawo da robobin ruwan cikin aljihunsa to a ranar da matsafa suka farmake mu tsakar dare suka kawo mu kurkukun nan akwai kingin roba ɗaya da ta rage a cikin aljihun jallabiyarsa kafin yarsu ya damƙa ma mahaifiyata ita mun ɓoye ta wurin da babu wanda ya sani daga ita sai ni robar ruwan zamzam ɗin tana a cikin ɗakinta inda kuke rayuwa da zarar kun daba jikin bangon kofar za ta buɗe da kanta sai ku shiga ku ɗauko ta ke za nemo da ni a gidan kurkukun nan saboda ke kaɗai ce za ki iya sarrafa tunanin shi amma ba sai kin ci bakar wahala domin kuwa bai san wace ce ke ba a yanzu har kashe ki zai iya yi komai zai iya aikata miki duk rantse da kuya kar ki bari tsoron shi ya sa ki kasa watsa mishi ruwan a cikin bakin shi ki tabbatar ya haɗe shi sannan giant ba sa jin bugu wuka ba ta iya tsaga jikinsu haka zalika har sashin bindiga bai iya tsaga su. mutane ne masu hatsarin gaske karfin shaidanin aljanun da ke jikinsu ya rinjaye halittarsu ta ɗan adam giant heart ba irin zuciyar mutum ba ce ta shaidanin aljanu ce ko da a ce kin yi nasarar sanya masa ruwan a bakinsa zai dawo hayyacinsa na ɗan lokaci kankani amma duk lokacin da giant heart ɗin shi ta motsa za ku ci bakar wahala shi yasa nake so ki dage da yi masa addu'a saboda ku samu ya fitar da ku daga cikin kurkukun nan in ya so daga baya idan kuka faɗa cikin mutane zan baki adres din gidanmu da mahaifiyata ta rubuta min don in baki idan kuka duba za ku iya samun sauran robobin ruwan zamzam na mahaifina da ya ajiye a karkashin gadon shi tofa tofa Allah sarki wannan kenan labari yanzu zai fara Ɗaukan zafi yanzu zai fara kai kai kai mu haɗu a littafi na karshe don jin ci gaban labarin da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin gurgurkun kadara kashi na 81 sanan tafiya ce wacce kafa ba za ta taɓa iya yin ta ba amma in dai garkuwa yana a tare da ku ba zai bari wata dabba ta cutar da ku ba ko da kuwa zaki ne ko kora zai iya rikida ya koma irin siffar su don ya yi faɗa da su har ma ya yi nasara a kansu dakatawa ya ɗanyi da yin jawabin ita ma angel ne? ta dakata da yin kukan tana kallon shi zuciyarta cike da